اللهم كما هديت لنا للاسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وانت اهلنا من خير اللهم اجعل هذا القران من الدنيا شهاده ان لا اله الا انت وان محمدا رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا طاعتك وطاعه رسولك وعملا بكتابك اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راغبين إليك واهين منيبين رب تقبل صلواتنا وصل سكينة قلوبنا وغسل خوفاتنا وجعلنا مسلمين وانفقنا بصالحين إيه استعنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله وسلمتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنا سوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من الإحسان فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا أجده شيء ولا يتعاقبه وانصرنا على أعدائنا وأعدائك في كل مكان وأغفرنا عليهم بآبية وسلامة عامة وعجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومجري السماء وهزم الأحزاب أهزمهم وزلزلهم اللهم هزمهم وزلزلهم اللهم هزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في غيرهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكدهم ودمرهم جميعا كما دمرت فرعون وقومه ومكرنا عليه اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أرشدك عهدك وعهدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تغفر اللهم أنت عبدي وأنت ناصري بتأصيله وبتأصيله وبتوقعته يا حي يا قيوم اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا يا علي يا كبير يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار اللهم اهد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم اهدهم وسددهم اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم أخذنا وأخذنا جميعا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك jiya mun kwana a aya ta 20 aya ta 28 suratu abin nan tauba saboda haka nan za mu tashi insha Allah qatilul ladina A yu'minuna billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينهم لدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية حتى يؤتوا الجزية عن يديهم Duka maganganun da aka yi baya da yake ta magana jihadi yana magana ne akan jihadin Qurayshawa da shi mai gida sallallahu alaihi wasallam. Amma nan ya hada da ahli kitabu, qatilul ladina la yu'minuna bil ghaibi. Da yaki da wa'annan da ba su imani da Allah wala da aka yi ba su imani da ranar lahira. Wala yuharrimuna ba su haramta ma haramta Allah wa rasuluhu da Allah ya haramta da mutumai wala yadinu nabina haƙi kuma ba su yin addini na gaskiya son rai suke bi bayan sun karanta sun gane min alladhina utul kitaba cikin wanda an karba littafi mutane a taura da mutane jira wato ko yake ku har sai yaushe ya ce a ta yau bil jizya sai sun ba da jizya an yi daga hannu wato wani bai aiko wani wajen kawo jizya wani bai aiko wani kowa shi zai zo da hannu ne ya bayar kuma ba musulmi ba zai tara hannu ne ya ada wa musulmi ba sai dai ya ada ta tsakiya tayin hannu ne ya miki da hannun ya bude shi ya ada ta sama sai musulmi ya sa haka sai ya ce sa musagiru na suna fuskanta su dan an ka ce ya ada in ya cira sama ya ada musulmi ke da hannu ne a uliya to bayyawa hannu ne ya zan uliya a wannan lokaci wato tarihi qur'ani yake maimaita mana yadda musulmi sun kasance lokacin da sun kai ka Allah da kyau haka kowa ya kasance in ba su ba a wannan lokaci yanzu abin da kuke gani wato musulmi sun saki kuma Allah ya saki wani abu nasu ba Allah kai maka roƙo Allah ka dawo da mu ga hanyar kama ce, kuma ka dawo mana da imanin mu na da kuma kai mana kari kuma nan Allah ka dawo mana da gudunmuwa da taimakonka wanda ka taɓa ba mu kuma ka don darajar sunayenka da wajen ka maɗaukaka ka tabbatar da mu ga addinin ka kada ka bari mu ja da baya don wata matsala don wani abin duniya wa qalatil yahudu وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم

an ka yi da ɗaffazin ba a gane ba sai waje ya ce ya wata a kawo takarda ya rubuta ya haddace shi sai an ka kawo takarda sai ya rubuta ko alifin guda bai kuskure ba da ya rubuta yana gama rubuta sai ga wacce an gani sai an ka ɗauko ko alifin guda bai kuskure kuma da kai suka ce wallahi wanga da Allah in ba da Allah ba mai rubuta littafin gana Allah da kai kai di ba bai ce wallahi in ce da Allah shi da ne suke nan ce mai Allah wa na nasara su ko nasara sun kace almasihu ibnu Allah almasihu dan Allah ne su ko abin da yasa suka ce dan Allah ne wato magana yayi yana yaro yana karami ala inni abdullahi atani alkitab sai sun kace wallahi ga dan Allah na an ba dan Allah ba mai magana ina jami'a wato abin na su ji shirme yana ko abin da an kace ba gina shi bisa ga ka'idar na jahan Allah ba za ka yi ta ganin ana ta da kwashe ciki ne shi dan mutum ya yi magana yana yaro shi kenan na Allah shi dan mutum ya yi abin nan dan mutum ya yi abin nan ya rubuta littafin Allah shi sai zan Allah mu musulmi ga manan da alaramomi mami mashahurai waɗanda ka yi rubuta Qur'ani da kai sun yi karatu ne ha komi da komi sun yi rubutu ne ha komi da komi ya tabbata ga kansu sai su ɗauko takarda ɗaya su rubuta kwazin ƙur'ani kuma ko alibin ba su kusuri ya Allah na eh, eh ba dan shi na ai shi wannan ba yi ma sun kare wato duk abin da an ka ce ba bisa ga ka'idar Allah an ka aza shi bisa ga wani dokoki da aka dawowa gare su ba shi ne bai karewa cikin wannan abin don duk abin da an ka ga yayi daidai shi aka bari kuma to ana jayayya tun da duk ayi na kowa ya dawo ya tun da ayi na ko yi jayayya can dai da kake ba hujja gari ba ra'ayin ka na kan biya dole ko ka dawo ka zo ga ra'ayin ka ganin jama'a sun kai yawa Allah ya kare mu dalika kauluhum da abwain wannan duk magana ce ta su ta bakunan da sun fice zai da dan Allah Isa dan Allah duk magana ce ta bakunan su la yuhuna qawla na kabaru min kaula sun yi kama da maganganun kayan da suka kafirta gabanin su qatalahum Allah Allah ya la'ane su dan ya fakun da ka ake karkatar da su ga littafin Allah ga hannunsu su suna irin wannan shirme Allah ya la'ane su ko kuma Allah ya la'ane su da suka zo aka bara اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من الله والمسيح ابن وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أكبارهم سلسوا يهودا سلسوا manyan arbaba min dunillah abin bauta kuma bayan Allah su nasara sun riki wa rubba wa masu da su arbaba min dunillah abin bauta kuma bayan Allah su yahudawa ulama obare su su ake ce ma su malamai ne suna ibada bisa ga ilimi ganganna duk shigantakar da suka yi da ilimi suka yi amma su nasara ba su da ilimi jahilci ga su masu ibada ga su ba masu karatu ba eh, su nasara so su ake ce marhuban wanda ake ce babar romawa misali to duka kowannen su ya riƙi nashi wayanda yaka gani su an magabata ne arbabon abubuwan bauta dole Allah lahi koma bayan Allah. Walmasiya ibn Maryam kuma sun riƙe almasihu ibn Maryam abin bauta koma bayan Allah Isa Masih sun ɗauke shi abin bauta wanda ba Allah Kuma alhali wa ma'umin cikin littafin suna a taura ba ba su umarni ba illa da ya abudu ilahu wahida. A cikin littafin suna injila ba ba su umarni ba illa li ya ilaha wahida sai don su bauta wa Allah guda la ilaha illa huwa babu abin bauta daga siyasar shi to amma gashi sun mai da allolin alloli da yawa sun ce ita Allah Maryamu ma Allah ce to wannan kun ga ƙari na sun ka sun ka yi suke cikin addinin su Allah ya ce ku subhanahu tsarki ya tabbata wa Allah amma shirku ne abin da suke yin shirka da shi wato su malaman su yadda suka yi musu amma wada mun ka karar kuma ka hanto da kuncin da arabi kun mutum ya yi ne ya kawo sai su ce nawa zai biya a gafarta mai shi sun karbi malaman abin ganin kawa da cikin hadari hankalinka ya tashi kwarai sai ce kwantar da hankalinka sai ka kawo naira dubu goma ka kawo sai shi wani dan budun buduma haka ya ɗora digoji ya haka sai ce an gabata ji ta ce an gabata to haka nan na suka yi musu shi yasa sun ka kai har sun karfe su alloli a to mai gawara kan sai Allah ka gawara to tun da sun yadda sun yi musu gawara me zai hana su rike su abin bauta kun ga haka an kai har sun ka kai ga bauta musu Allah ya taimake mu Allah ya kare mu Allah ya kyautace aqida mu ya kyautace imani kuma Allah ya sa mu kashi mai kyawu يريدون أن يرجعوا يريدون أن يتبعوا الله بأقوالهم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون أن يرجعوا domin su kashe haske a duniya Allah bai abuwa ne da bakunan su wato wayannan karirayi da suka saka gawa suna jijjihawa suna suka su kashe hasken addinin Allah da wayannan bakunan nasu wani da suka wadi da bakunan su hasken addinin Allah wato in suna so su kashe abin nan da nuran layi wato hasken addinin Allah akan ne da nuran layi wa ya ballahu shi kuma Allah ya ke yarda su kashe mai hasken addini da bakunan su shi ko ya ke yadda da wannan illa an yi jin manura wasu ya cika haske ne saboda haka su suna jayayya sai sun batar da suna addini shi kuma Allah yana cewa zai ji gaskiyan addini mai walau kare alƙadu ko da kare ba su so Dina nan na Allah ba za su yi shi ba kun gani wato Allah yana yayi alƙawari zai ɗaukaka addini ne saboda haka Allah zai rinjaye su kuna gani yanzu wannan najeriya ta ɗauka za ka ga a bangarorin da babu musulmi da yawa suna da jaridu kamfanin jaridu daban-daban wani gari guda za ka iske kamfanin jarida na takarda da na abin nan ta magana za ka iske gari guda sai ka iske wajen abin nan ɗaya akwai wajen guda goma kuma dukkan su addinin suka kariya kowace jarida ta gido kowane labari lokacin labarai ya rufe akwai abin da suka yi na kare addini suna ba ta musulunci akwai su suke su ba ta haske addini amma in ka shigo arewa misali yanzu idan ka riga ka shigo arewa ina na yan dai ba inda waɗanda ba musulmin ba sun kai yawa ina na eh, za ka yi gidan rediyo na akwai talabijin nawa akwai gidan jarida wanda ake ta takarda nawa ta duka arewa nawa ko mai yawa ma 'yan ka iske wayan da addasuwa wayan da ma addini bai dame su na balle su kare cikin aikin su to wannan duk kokari na suka yi suka shafi addinin Allah shi na suka ta kokari suna ta watsa maganganu cikin jaridun nan gidan talabijin din nan nasu gidajen abin da rediyon nan nasu suna ta watsa maganganu ciki game da addini suna wayar da kansu aka ji wasu shirye-shirye da suka yi na bace addini bace addini kai tsaye addini na aka bace kamar shirin almajiri misali in kana sauraron shirin almajiri babu wanda aka bace duk zai a abin da musulunci addinin musulunci kuma sai ka ga kuna ta sai har da hili kuka sai ciki don ba ku san abin da ko karanta addinin kawai ku gani da hili kuka sai wajen bace almajiri kuma duk hirar nan in ka jita addini na aka bace ga rukuwa kaci to duwa so na suka su kashe hasken addinin Allah Allah ya ce to ya ballahu Allah bai yarda ba Allah an yatimma nura ko suna so ko ba su sai ya cika hasken addini walau kare alkadiruna zalika ko kare ba su wannan ba abin mamaki ba ne ya ce huwan a arsala rasula Huwan lazi arsala rasulahu bil wada shi na waya aiko manzo da shirya. Ga yaya zai bari a wata shirya kuma shi ya shirya ta ya aiko ta. wadinar haƙi shi ya aiko da addinin gaskiya kuma ya aiko su ne lai jera don ya rinjayar yadda addinin nan na gaskiya ala dinin kulli a kan addinai dukkan addinai ya aiko addini ne na musulunci don addinin musulunci ya halaka dukkan addinai walau kada al mushriku na zalika ko mushrikai ba su wannan ko mushrikai ba su saboda haka ya riga ya yi alƙawari illa dai fararen masu rika bangaren da an kafa farare masu rika da kyau sai ka ga addini ya rinjaye can kwarai inda bai da masu rikawa sai ka ga an rinjaye shi ka zahi shi na kawai kun ga kasashen duniya za ka ga wasu kasashe addini ya ɗaukaka ɗaukaka mai ƙari wasu kuma an rinjaye addini kuma rinjaye mai ƙari sai ya nan daga irin baradin da ya samu inda ya samu masu kulawa sosai su sha wahala amma dai sai sun yi abin da Allah ya sa inda babu masu kulawa kun ga da shi sai ku ga abin ya yi kasa kana a samu masu kulawa don dai samu za a yi Allah ya ce mu mu Allah ya ƙara mana imani Allah ya ce mu mu Allah ya ƙara mana tsoro ne ya ce mu ya ƙara mana ibada ce da ya ya ayyuhan ladina amanu يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكذبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا قوبا يا الله وين سكر الإيمان sani inna kasiran min al-ahbari lalle da yawa daga cikin ruba al-ahbari wato malaman yahudawa war ruhbani da masu ibadan nasara da ya kuluna amwalan nasu bilbatil suna cin dukiyar mutane da bana wato duk inda mugun malami yake al'ada ce ta riga ta gabata inda duk mugun malami yake wanda yaudara babu abin da yake cin dukiyar mutane da ita ba zai iya yatowa ga hili ya faɗa mutane gaskiya ba kuma ba zai iya taimakon su bisa da gaskiya ba sai dai da magudi a kulla wannan shiri a kulla wannan shiri wani mugun malami ka zuwa yana mu. abuja a mai gida na yana ba shi kuɗi kuma wai in ya tsaye sai an cika mai a har ga baki a sako mai da mota ya doshi ta harkoki ne taron nan yan izala suka to suka yi wa'azi sai ya kai wurin wa'azin da shi da mai gidan nashi mai gidan dama ta aika shi eh, mutumin kirki ya ji wa sai ya ce ya musulunta ya gyara amma ya saba da cin duke mutane bil ba fa ranar sai ya kuma dawowa abuja inda mai gidan nashi sun ka gaisa ya ce gashi ya zo akan kama mai babban hutar in ya taho in ya tashi a mai waga babbar salama sai ya ga an kai shi wani karamin hutar an sauke tun da ya ba yaudara ya ce ya duba aka sauke shi aka sauke shi garban hotel ya ga irin hidimar da aka yi mai duk kura da ba ba da ya tashi tahowa zai na gida ya taho kuma sai ya gama mafan a bashi akwatin nan da an ka saba sai an ka bashi leda baki da yake ya saba da cin dukiyar mutane bisa ga kawai sai ya tar da tuwa yana ƙetare wani wuri sai ya kai ta salima ya ce mai kira shi kabari an kawo da abubuwa wani shi kabari an kawo da abubuwa wani ya saba da jin nisa da wannan zai ce nina na ya ce a samu diga samu yara an ka samu an kai ta gina ya sa jannu sun ka samu mai dami biyu na layu ya ce kazar nan wurin an kawo kashe ka suka zan su yi wannan ya ce su tsaya ana kashe ta yanayi aka ta yau wallahi bai yi aka ta yau ya ce a kaban ne ta yata ban sanin hukumar da kan ke ni Ba sanin ne zama da ta yi kuma ni ta yata bai an ga ta ga jila rawa kun ga ya saba da shi ke mutane da barna wai tun da an rena shi to shi gobe ya ta da tuwa sai ya kiri shekarun aljanu ba a kawo mai ta mai bi ɗauri ɗauri ya ta na layi ya ce ai tsara ana tsara ba su gasar da ya kara ta ciki ba ya ce ba kaga amina abin da gani ne Yau da sannan ranka dare ya bashi ya kuma bako guda sannan abin da an kai mai sai an ka bashi kwati biyu eh tun da sai eh, wato ya gano wanga irin hadari da aka tafi da jigila komi bai gani ba komi bai gani ba kawo mai gida illa dai an samu mai gidan wani sai mai gida to kun ga irin waɗanda miyagun malamai duk inda mugu malami yake haka na yake na ga wani malami mun da ya dole kimar da an kai ta wa'azi tare mun da shi sai ni ba gani ne nan sai na je gare su da mun je gare su sai an ka ce to mu biya mu gane shi ni shi ya ga yake aka ce eh, ya taso daga shi yadda na sai can cikin gari sai muka je muka gaisa da shi alga ta malam ka ba zuwa wani ya ce wa'azin nan naku ne na me yasa ya ce wala masu ga ba yaudara ka shirya musu ba su ba ya malam wallahi ban ko ba ce ya ni kaka ya ce da ya ce wani babban mutum na Najeriya wani babban mutum na Najeriya yana da wani babban matsayi sai an ka dakatar da shi ga matsayin da ko EFCC ta ta dakatar da shi ko wane ne ku daɗa sai ya shigo jihar sai an ka kai shi wani ne ya ce babu matsala ni ka kaso yanzu mai gida ya ce Matsayi na kaso a mai sai ce za a mai sheka. Amma insha Allah bai ce bai za a mai sheka. sai ya ce a ta yi sai ya sa a kama kullum mai an fi kama kullum mai sarki a gulbi kai don shi ya su kusa ga abin nan kusa ga wani sarki yadda an ka sai kirki da sarki an ka sai gulbi an ka kama kullum mai yadda ya giya ya daure mai baki ya kada kaiwa <laughs> ba zan bai da tausayi ya daure ma kullum mai baki ya kada shi ruwa shi ya ce to kai yadda ya kwaso kuɗi kamar kasa ya kaɗi ba sai ya bashi ya ce tuɗi ka sani ba in ka ce an ka bai shi ka dawowa malam da Allah ya ta ya cika mai bukata sai ko mutumin nan na komawa daura bakin da zai wa abu sai daura bakin da ko ya ji ba ko da ji ba zai sai gashi ya dawo har da yan sanda har da yan sanda ne amai sai ga mukami ne da yan sanda ne da komi ya da ya kawo kaya to ya ce mu malam mu da ka so waɗanda kaya ka magana wa ba da ba na wa'azin ko ne ya ce wa laban ki ba malam kuma sai amma hadan fara shi ya ce ka ganci wala ko ce daura baki ne sai rani da kada ya rasu wala ko ne da ya daura ya baki kullu ne da warki da garwa ya daure ma baki ya ma baki. inda da mugu inda da mutu yanzu mugu malin sai bari cin dukiyar mutane da yaudara yanzu wanga abubuwan ga biyu da ya faɗi yana faɗin sun ce to ni ba haya ne da iya kama listar sabin ne ya ta abin da zai sabin daga ƙasa ƙasa an san shi amma ya ce wallahi dan haran na zai shi kai ko ni bai Allah haka ya mutu in ya daure sai Allah ya kai. inda duk mutum ya zama mugu ya saba da cin dukiyar mutane sannan to gaskiya bai bari kuma akwai su da yawa waɗanda aka fara ka tahiya da su amma da ƙarshe suka ga ƴan da mara suka koma ke wasu ma yi sun ka da gaba ba al'ada ce ta miyagun malamai shi na Allah ya ce lalle miyagun malaman nan na Yahudawa da Nasara la yakuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar barna shirya ma yaudara ka kawo dukiya mai yawa ka ba su wai su duna an da kuma su yi tsunhani da wannan dama su danna mutane daga hanyar Allah waɗanga mutane sakamakon su baya da kyawu wannan wallazi ne yakan zuna daba da su an gami abu malamai da masu fito an gyara zinari wal da azurfa wato dukiya ku tara dukiya wala yunfiquna fi sabilillah ba su ciyar da ita saboda Allah wato ga kuɗi sun tara ba su abin nan yadda zaka ba da su da wa'ancan miyagun malamai Allah ya ce fa bashiruhum bi azabin alim kai musu bashara da azaba wanda an mai kun gani da wanda bai yadda zaka da malaman yahuda da malaman nasara hukuncin su ne guda duk gaba ɗaya game sai ce fa bashiruhum bi azabin alim saboda ka ku yadda zaka ku ko wanda duk Allah ya ba abin yadda zakka ya yi zakka Allah ya taimake mu wadda za a mutu bishara da azaba mai radi yau mai huma alaya alaya yau mai huma alaya yau mai huma alaya binar jahannama fatukura bi'atibahum wa junubahum wa zuruhum هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون يوم يوم عليها رانا da aka musu bishara da azabin alimi wato yawma yawma alaiha ranar da za a kone su akan dukiyar fina da jahannama cikin wutar jahannama wato kuwa bi hajibawa a yi lalar da ita ga gosunan wato goshi za a fara konewa sannan wajen rubo a kone gehen cikinsu na dama da na hauni wadda wurin sannan a fuga kibansu da ɗaya an ce abin da dalilin da ya sa aka ce awa masu kuɗi wannan azaba idan talaka ya taso wurin su wajen neman taimako abin da aka ware gince mai rusu Allah ya ce a kone mai rusu in talaka ya matso kusa sai a yi abu ba a gane ba sai a juya a jibi gaji sai a bashi nan ko a dibi na haka sai a bashi Allah ya ce amma bake ne wurin eh talakan ya iso kusa sai a juya ba gaba ɗaya sai a bashi baya a dibi wani wuri a bashi eh, baya gaba ɗaya Allah ya ce a kone mai ban aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin aiki abin nan da ya fanna ma talakare kusan hadisi ya ce albugara wa iyali talakawa iyali nana to wanda ka kokari ya cuta ma iyalin Allah Allah ya ce a kone mai shi da fuskar nan tashi da ta fara gincewa da gehen nan nashi da ya fara juyawa ban nan nashi da ya karkata ya bada baya Allah ya ce duk a kone shi sa kun ga ya ce a mafatuwa ga haji bawon a yi lalar da ita wato a kone da ita ga bosunan wajen ruwan da gehen cikin wadda ruwan da bayan da dole ce musu haza wannan dukiya ma ka nasu li anfusikum wanda kun ka tara ne don umarnin kawuna ku ga yi muku azaba dukiya da aka kuna ku da ita duku ma na takanituna kudan da na azaba abinda ku aka kace kun asara saboda haka kun ga dukiya tara dukiya haka kawai sai da umarni tara dukiya ne bai da umarni a hasali ma talaka wanda bai da dukiya ya yi mai kuɗi wanda ya tara dukiya dai ya yi shi kwanciyar hankali ya yi shi haɗin kan jama'a kuma jama'a sun yi so ne bisa ga mai kuɗin da sai da umarni da kuɗi su kuɗi ba tara su an da umarni ba aikin da ba a yi su ba idan ka ɗibe ka yi aiki alheri to suna da umarni in ka aje su haɗa in naka sai ta ɓace ka in dai ba ka aikin alheri ba wai wani ya ɓace ka ta kare ka ba ko ita sai ta face ka amma in kana aiki alheri da suwa to aiki alheri shi an manawa da dukiya ko mutane da yawa ba su gane amfanin dukiya ba sai a samu dukiya dai a tara ana abin nan sai ka ji suna alfahari kamar nan gari sai ka ji mutum na cewa ba a sanin mai kuɗi sai an mutu to in an ka mutu an ka san mai kuɗi ya amfanin sani ne ba a mutu bayan an mutu ya amfanin sani ne a san shi shina da rai a san shi da alheri ga ƴan uwa nai da makwata nai da abokan addini ne a san shi da alheri shi'a shi'a alheri amma bayan ya mutu ba an ce an san ka ashewa ne ya ba kuɗi to menene wafanin ya ba kudi alhali bai gina maka ne ko dan hegi da sai maka ne na na na lahira ko hegi bai sai maka ne lahira ba kila rasa ladda ya mutu cikin gibi ya kwana amma in yana da gida ne ko gibi ya biyo inda yake bai zuba mai ruwa don ginan ne na gidan kuma da aiki aka gina ta yi kuma babu abin nan babu abu mai saukin gina gida aljanna babu abu mai sauki mai saukin gina gare kama mai kuɗi malami dai yi shi hanyar gina gida amma in ba shi mai kuɗi tun da yanzu mai kuɗi in yanzu ya sa hannu ne aljihu ya yi wani aiki na alheri da abin da ɗaya a cikin aljihu ne ya cika aljihu nan da kuɗi da ta kuɗin nan ɗaya na cikin aljihu da su gina mai gida ofciya mai hawa dubu hawa dubu cikin aljanna sai ya sa su gina mai shi sai tsarkake niyya ce kai babu wannan an ga fara kamar talaka bai karatu ba bai da kuɗi wanga shi dai an ka fara bai yi karatu ba bai da kuɗi bai da kudin da zai gina gida bai da karatun da zai aikin da zai gina gida wanga shi dai an ka fara kuma sannan ga wahala in ka ga hada sai ko ziyara ka kama ya hada ma ita kana ce a bari na ga ya isa wannan shi ya matsala Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora إن عدة الشهور عند الله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا الله مع المتقين وأتوني تاريخ نكرم تابوك النوري أنا تمام يا wato in Allah ya yi ka talaka ya yi ka mai ibada kuma Allah godiya in ya yi ka talaka ya ka mai ibada amma haka sani in ya yi mutum mai kuɗi ya yi shi mai ibada ya yi kawo kusan na karanta muku wani karatu da na karanta muku mutumin nan da yake talakana amma shekara ta saba'in bai yi makaruhi ko guda ba ko makaruhi bai saba ma Allah ba ko to ɗaya shin wannan ya yi ibada ko bai yi ibada shekara saba'in cikin taron ga wanda ya kai shekara saba'in bai da yawa da shekara ce saba'in ko sau ɗaya bai saba ma Allah sai bayan shekara saba'in da sun cika sai da yi fara daya wasere ne ya faci sai ta tunanin wasu abubuwa da ya sa sai ya tuna cewa duk mutumin da ya mutu cikin ruwa ya yi shahada saboda haka ya iya da shi amma dai ya shiga wani kalki yana yi sai ƙetare ya dawo ƙetare ya ci ƙetare ya dawo ƙetare yana ni zai yi wata ya mutu to yana da ɗan masa guda biyu masa guda biyu sai ga wasu masu ibada su ma talakawa na iri ne masu ibada sai musu ishara cikin jikana akwai masa guda biyu ku ɗauka sun ka ɗauki masa nan guda biyu ita ɗaya mallaka duniya masannin guda biyu duniya ita da yamma ana ta iyo cikin ruwan nan sai koyon mutu ta an ka kinkin washe wajen hisabi ladan nan ta ibada da ya shekara saba'in an ka ɗauko ta an ka ada mata suke sabon nan da ya guda sai da canye ta da ya jawo ibada nan sai da suke suke saboda nauyi ne aka ce to Allah ga wata mala akwai wani sauran abu ya ce wallahi babu shekara din saba'in bai yi laihi ko guda ba laihi guda ya ce da shekara aka ce ɗan tuntuna da ya ce to ya akwai wani abu ya ga wasu bayan Allah sun taho yana da masa guda biyu musu ishara su ɗauka an ka shi to a doko masa an ka doko an ka ala da kuɗi da ta jawo zunubin nan sai da ya zube kasa an masa biyu sadaka ce ta yi ibada babu sadaka babu kuɗi ta talaka ko shekara sabbin lada masa da biyu ta yi ibada shekara sabbin ta talaka lada ana ko kana talaka nan ka ma da sadaka yanzu shi talaka na masa biyu mallaka duniya inda bai sadaka da zuwa an gama da shi inda da gaba wuta zan ci tunda babu sadaka an gama da shi inda ka ba ta ustazanci to komi zama ka ustazu in baka sadaka ina haraka duk ga kuren kudu ku zaune yanzu kiyaye kowa mai tana da komi da ya ma masu azumi na jima na shawarwa ba kowa kai ne ɗaya ne ba da ɗaya ɗaya ta ta ta shi kai wanda ɗan masa biyu ya yi ibadar na takar da kauye na aka yi to ya yi tilada zuwa, aljihu ka sa hannu lokaci ba lokaci ka sa hannu aljihu ka ɗebo ko ɗan mangoro biyu na ka sai ka ɗibi wani wanda ka yi mabukaci ka ce mallar ga wannan a yi buɗe ba ko ka sai ɗan ka ko ka sai ma sabbai ya yi ita ma masa ka sai ta ka samu ɗan wani abu ka wasa mata da zaki ka samu ko da yaro na mai azumi nan ƙarfi mai azumi dai ka ce eh, shi wannan kai buɗe baki ko ka sau sai duk dai abin da za ka sabuwa ibada dai babu sarki ban ce mata wargi yara wala da ba ta da ta da wargi yara inda dai Allah ya ce ai ta ba a ce mata wargi yara amma dai ba ta lada da yawa Allah ya gafarta mana mutumin da yanzu yau azumi na maki kan mutumin da ya yi abinci ko ya sai bakin tasha misali ya ga an aji abinci mutane na ɗan zagayawa da naira ta ɗari ya ɗibi abinci mai wanda na naira ɗari ka isa mutum ya sai ya sai shi ya ce ba ni na naira ɗari A ba shi ce kai yaro zana sai abinci mai iya ishe ka fada nan da shi ka fada ya sauka biya wata guda ka. ya ce ce na koshi zunubin da ya duniya an gafa in ko ka yi sallah da a yi hammari ta baka mai ba su zunubin da ya an gafa ta kun ji amfanin dukiya kenan amma da yawan ku neman ka kuke ba ku san ta neman ta kuka yi ba ku san ta abinci wanda ba a gyara ba yana da lada amma wanga da wanga na wanda an ka gyara wanga wanda kun ka je yana faɗi abincin da an ka gyara wanda ba a gyara ba yana da lada amma dai ba shi na na wadi ba nan gyararre na na ne wanda shi ba ɗaya zai yi shi na izawa Allah ya gafarta mana. Hukunin ka kace ka samu mai kauri ka san kosai ka samu kunan su ba in ka ba yaro shi ya ci kosan na ya sha sai ya rasa inda zai sa tuwo ya ka tashi to an gafarta ma da zunuban in kana da wata mata yan yamuci iri ne ka ce wakka sadaka ta wancan Allah a gafarta mata zunuban ta wancan ta sai a gafarta mata sai ta bayyana mata, sai ku zanna lafiya da ranar ku kwana lafiya da kuna ta yi an gafarta mata kai ko yana yi mana ba duk ba nafila ta ba ya ba farilla ne din nafila ta yana yi to ku kama wannan babu ku rike kun ji unhanin dukiya nan ba wai unhanin da sai don mutum ya sai shanta irin wata da so sai ya ji irin wanda ya kaso takalmi ya ce a so mai ai takalmi na sun ban shawa dubu ɗari biyu da saba'in su komin su ba kai komi ba Eh, abin ga eh, eh, abincin abincin na dubu biyu da saba'in abincin naira dubu ya yi su abincin naira dubu ya yi su kuma ya yi kawo maka alheri yanar da yanki an ka gafarta maka ɗanin ko ni ka kana da kana tafi ko ana ka kai zuwa ka ta kowa da zai ta sai ka ce da ta sai in wayanda a kusa gare ka su ma sun yi wa da kai amma in dai ba su yi wa kai ba sai ka sai da ta ka suka sai da ta Allah dai ya gafarta mana ina gaya muku umhanin kuɗi ne wato kuɗi na da umhani amma mai yawa mutane ba su umhanin su mai yawa Allah ya gafarta mana yanzu azumin gada ake ka samu dattijawan mata da dattijawan maza a cikin gari a yamma da cikin su gida na sabon gari babu su tiya da almasira irin dattijawan nan da sun kasuwa ba su da mai kulawa da kun san duk sai an ka taso da gari ci aka baro su a tona a yi zaben gida a kwaro da tijawa ta ka sa a yi ma bincikensu sun ka gane su irin wa'annan da tijawa ka samu rana rana irin rana da ka samu sai ka shirya musu abinci bayan daɗi wanda ana yi ci ne yanzu kuma a suka jiri ka sa musu ga abin nan ka sai irin robobin ganga da aka sayi a ce me aka ce musu eh? sai ka sai ka zai ka hawa ya nan ka sa musu sai a kai musu ko an ka kai ma an mai hakan ya ci abincin nan yanzu ya ci shi ka zaya kamin ci. babu wanda shi kawo addu'a in ba kai ba babu wanda ya kawo addu'a in ba kai ba dan gidan wani Allah shi bai albarka to ko cewa Allah ya ɗebe ma albarka dai Allah ya gabata ka yi sa'a ya ce Allah ya ma albarka ko cewa ya Allah ya ɗebe ma albarka Allah dai ya gabata ma ba mi kaka da tunan ta samun mutum goma da ci jawo goma kai nuka irin wani suka sayi nawa kai suka sayi nawa na in ka samu sayin shinkawa duka sayi nawa sayi ne mutum goma na goma ba kaddare suna sayin sayi abin da ya rage a samu dubu a wato kanci ni ko a to a gyara da. sai rogobin dubu ne da wani abu Suna kai dubu ne da wani abu duka ko dubu goma kashe ba yau an gabata ma kana shekara kana shan daɗin nan inda ka kasa kaya sai an sai shi duk inda ka yi kashin kaya sai an sai ko ina ka kasa duk inda ka aiki yaron ka sai ya dawo lahiya ko ba kano a kai ga hanya a biyu sai an ce mai ya ce amma kowa bai taɓa shi sadaka kenan Wai inna bala ala ya takaddaha lalle bala bai shi karatu ko alama sai dai ta ƙi da ita wuce to Allah ya sa cikin musu amfani mu inna yadda ka wuri inda Allah lalle kiran watanni a wurin Allah ya sana ashar sharan wata goma sha biyu na ka da suwa asili karin na mushrikai sun kai babu shi cikin kitabin Allah cikin littafin Allah wato da mahmud wata goma sha biyu yau ka kalka samawati wa da ranar da Allah ya hada kuma bakwai da ƙasa mina arba'atun ciki akwai hurumi guda uku. zalika dinu qayyim wannan shine addini madaidaici ta tazlimu fi yana ambata kun kada ku zalunci kawunan ku ciki wato ku musulmi kada ku zalunci kawunan ku ciki wa qatil na kafata cikin watannin ga duka na shekara har da na harami ko ki mushrikai cikin kuma ya qatil na kun kafa kamar da ya yakin ku gaba dai saboda sai mushrikai su haki na wata hurumi yato wanda ba a yaki su suka musulmi yaki cikin cikin musulmi ba su yaki Allah ya ce to yanzu ko ya da mushrikai ka fatan cikin duk watannin na shekara gaba ɗaya har da haram kama ya kati nuna ku kuma da suke yakin ku ka fatan gaba ɗaya amma sai in sun ya kasa nan kurama ka ku fara wa alamu anna Allah ma al-muttaqin ku sani lalle Allah yana tare da masu muttaqin masu takawa to masu takawa su ba su zalunci sai dai an ka su surama to ka ku fara su zan cikin muttaqin amma ya an kai ku ya ba ku izini ku Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mu yi karshe mai kyau Allah muna roƙonka bai nana na sharu annaka anta Allahu allazi la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna roƙonka Allah ka gafarta Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah dukkan gurbin da mun kai Allah ka gafarta mana abubuwan da muke ta karantawa duk wanda zai kai mu ga haihuwar ɗa mai ido ka shirya mu gare shi Allah ka shirya mu gare shi abubuwan da muke karantawa ka taimaka mana wajen aiki ka abin da domin ka kara saboda rahmaka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana garin nan namu Allah ka kara mai lafiya da zaman lafiya Allah ka hada kan mutanen garin nan Allah ka kasan juna tsakanin Allah ka kare garin nan da kauyuka Allah ka kare mutanen Allah ka kare mutanen saboda rahmar ka Allah ka tausaya mana karamar hukumar ka kama Allah kamar mai shi ta cikin aminci da natsuwa kamar karamar hukumar Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda karamar hukumar Madina manzo Allah take da aminci Allah roƙon ka man sai kai kace mu roƙi ka Allah mu roƙe ka Allah ka tashi ga da zanga aminci karamar hukuma ta haka da aminci ke cikakke da arziki da wadata kake da lahiya da zaman lahiya kake da kwanciya hankali cikakke da duka alheri ko wani saboda rahama ta Allah ka turciya mana ka ce mu mana ka ansa mana addu'o'in almasiha Allah ka kara mata gudunmawa Allah ka kara ma almasiha gudunmawa Allah ka kara ma mutane almasiha gudunmawa ka kara musu taimakonka ka taimake su ka kare su ka kiyaye ka shirya su ka shirya musu kiyan su ka sa musu albarka ka sa daga masira ce ka sai masira albarka Allah ka gafarta mana Allah ka yare mu ka aminta da mu ka aminta da jiha ka aminta da mu ka aminta da arewa ka aminta da mu ka aminta da kasar ka gafarta mana ka gafarta mu uwa uwayen ka gafarta ma uwayen su ka gafarta ma kakannin su ka gafarta ma yanne ka gafarta ma kannai ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriya ka gafarta mana ka gafarta ma iyalan ka gafarta ma abin na uwaye da kakanni ba ɗaya ka shirya mana Allah ka shirya mana ka gafarta mana ga yankin ga da ka ba mu da zuriyar mu ila mil kiyama ka sa musu albarka ka rika mana su ka make mana su ka kare mana su wayanda suka hau hanyar da ba daidai ba ka dawo da su ga hanya saboda ramar ka kakka bari ko guda zai yi tana gare mu suka suka bari ka taimaka su zama abin nan ni'ima da rahama ka gare mu kada ka bari su za azaba ka da hikima ka gare mu da rahama kuma Allah muna ƙara muna ƙara roƙon ka Allah ka rika mana Allah ka rika mana Allah mun ba ka riƙon su Allah ka rika mana Allah mun ba ka tsaron su Allah ka kare mana Allah mun ba ka hakon su Allah ka wake mana Allah ka asuma ka tsaron su na ajiyar